da na kafin watan da na bayan shi muna roƙon Allah su da wata ala ya sai mana baki ɗaya. sai dai kawai abin da ya rage gare mu ya kamata a ce mun dukufa wajen yin addu'a na Allah ya karɓa mana wa'annan ibadoji da muka riga muka gabatar kamar yadda malamai ke faɗi ramadan makaranta ce akwai abubuwa da yawa wanda ramadan yake karantarwa kuma mutane da yawa akwai abubuwan da suke koyo a cikin watan ramadan to bai kamata idan ramadan ya wuce ba wannan abubuwan da aka koya a kyale ba a saba ma jiki da su ba ya kamata tsawon wata guda da aka ana gudanar da ibada ko da ba za a iya yin ɗari bisa ɗari irin ta cikin watan ramadan ba to ya kamata a ce an ɗauki wani ɗan lokaci wanda za a rika makamancin irin na ramadan ɗin daga cikin abubuwan da ramadan yake karantar da mu kuma yake koya mana akwai haƙuri da juriya da kuma takura kai wajen saban Allah subhanahu wa ta'ala mun riga mun sani idan wata ramadan ya zo al'umma na musulmi na kirki da waɗanda suke ansa sunan muna kirki su ma za ku ga sun haɗu suna cewa na Allah ne ana bakin ƙoƙari wajen a raya masallaci za a ga mutumin da ya shekara bai ɗau alƙur'ani shi ba amma wata ramadan na tsayawa sai mutum ya ɗauko shi ya kakkaɗe mai ƙura ya nemi masallaci inda ake tafsir wanda yake shekara bai karanta alƙur'ani ba ko tsawon watanni sai ka ga idan ramadan ya zo ya dage yana ta ƙoƙarin karanta alƙur'ani ƙila ya sauka sau ɗaya ko ma sau biyu ya kamata a ce wannan sabon da ka yi na tsawon wata guda alal aƙalla da ramadan ya wuce Inda a cikin ramadan kana sauke alƙur'ani cikin kwana goma ko sha biyar ko ka sauke sau biyu ko ma ka sauke sau ɗaya a cikin watan to kamata ya bayan watan kai ƙoƙari kila duk bayan wata biyu ka sauke ko duk wata ɗaya ko makamancin yadda za ka saba ma rayuwarka ya zama dai tana da wani lokaci da ka ba da wani zaka da karatun alkur'ani sannan dama daga cikin abin da ya karantar da mu shine haƙuri wajen saban Allah din kamar yadda mai azumi a cikin watan Ramadan zai ji yunwa zai ji kishirwa ga abincin yana gani ga kuma ruwan shan yana gani abincin ƙila mai daɗi abin shan kuma ƙila mai sanyi amma zai takura ma kanshi saboda biyayya ga Allah subhanahu wata'ala har sai lokacin da Allah ya ce a ci abinci sannan za a ci to ya kamata a ce wannan abin ka ɗauki darasi a kan shi na cewar ko da ramadan yanzu ya wuce to ga dama nan ta saban Allah kararraga ta nan kana gani sai ka tuna wai da ya yadda kai a cikin watan ramadan nan ma sai ka takura ma kanka ai wancan ba wai dan baka so ka haƙura ba a'a kana so din ran kana so zuciyar kana so din amma ka takura mata ka daure da wannan karan ma ko da sabon Allah ne bayan Ramadan sai ka haƙura ka daure ka takura ma kanka ka gaba baka saba ma Allah ta wannan ɓangaren ba malamai suke cewa akwai alamomi da ake gane cewa mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadojin da ya a cikin watan ramadan suka ce daga cikin alamomin akwai mutumin da yake saban Allah kafin ramadan amma da ramadan ya zo sai takura makan shaidai na wannan saban Allah din to da ramadan ya wuce sai aka ga irin yadda yake saban Allah ya takaita ko ma ya bari baki daya wannan alama ce ta Allah ya dube da rahama ya karbi ibadojin shi amma mutumin da ke saban Allah kafin Ramadan Ramadan ya zo ya takura wajen saban Allah ya bari kuma Ramadan na wucewa sai ya dasa sai ya ci gaba wannan ana guje ne tsoron da wuya idan Allah subhanahu wata'ala ya karbi wannan ibadar shi? Abdullahi dan Abbas yake cewa inda ya san sallolin da yake yi a rayuwar shi da duk wata ibada da yake yi Allah ya taɓa karɓar raka'a ɗaya tashi to da hankalin shi ya kwanta saboda Allah ne ya sama kanshi ƙa'ida cewa bai an sa aikin kowa sai wanda yake muttaki shine inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karba aiki kaɗai ga waɗanda suke kiyaye dokokin Allah amma idan mutum baya zama baya bin bai biyayya ba ruwan shi da dokokin Allah subhanahu wata'ala to dan yayi aiki ba lalle ne Allah subhanahu wata'ala ya karba ba shi yasa ko wancan karan na dawo hankalin mu sosai matuƙa akan cewa yin ibada kadai bai isa ba ko da ka yi ibada dole sai ka mai da hankalinka wajen roƙon Allah ne ya karba ma wannan ibadar da kai domin yana da asara daban ta kai ka yi ibada tsawon wata guda amma ya zanto wannan ibada da kai ta zama a asara Allah bai anshe ta ba muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya cire mu ya raba mu daga cikin al'ummar da ake ne da ayyukan su kamar kura abin budarwa ranar lahira saboda akwai al'ummomin da suka yi aiki ba don Allah ba ya zanto da abubuwan da suka yi sun yi shi ne sun tsara ma kansu ko don su burge mutane ko kuma da wata manufa ko wata niyya daban to sai ranar lahira Allah subhanahu wata'ala zai tara aikin kaf sannan kuma sai sa alalata aikin shine yake ba labari a cikin suratul furqan wa qadimna ila ma amilu min amalin Fa faj'alnahu haba'an mansura sai muka tinkari duk abin da suka yi na aiki sai muka maida shi kaman kura abin budarwa kun ga wannan aiki ne wanda aka yi shi ya zama asara ga wanda kuma ya yi shi Allah shi kyauta to haka ramadan yake sannan kada mu manta a cikin ramadan mu rika takura ma kanmu mu rika riya ma kanmu mu rika sa kanmu tsayuwar dare za a fara sallah tun karfe ɗaya ko ma ɗaya saura amma ta kai wajen karfe hudu to idan ka lissafa biyu uku hudu akalla wajen awa uku ce ko uku da wani abu aka raya dare ana ta wannan ibadojin akwai wanda Allah ya azurta tun daga farkon Ramadan yana wannan sallar daren wasu su kuma ba su fara sallar dare ba sai da ya zamto wato goman ƙarshe ya fara na Ramadan kuma ba su nisin ba tsawon wannan kwana goma jir haka suka yi shi suna tsayuwa wajen awa uku kusan kullum suna jin liman ko ma su ne limamin to idan har a cikin watan ramadan za ka iya daurewa ka jure kai tsawon awa uku kana sallah to ni zai hana ka ba kanka shawara ka lallashi kanka ka sama ranka cewa yanzu tun da ramadan ya wuce za ka iya yin koda awa ɗaya ne a kowane dare in da can kana tashi karfe ɗaya na dare kana wannan sallai sai ka ga to yanzu ba za ka iya tashi karfe ɗaya na dare ba amma kila za ka iya tashi karfe uku da rabi zuwa hudu da rabi ko kuma za ka iya tashi karfe hudu da rabi ko kuma hudu saura ya zanto dai lokacin ya yi ma daidai da sadda za ka gama kawai ya sallah asuba in ya so in kai sallah asuba ka gama azkar ka gama karatun da za ka yi kana iya koma hakwanta in ba wurin aiki za ka je ba sai zanto kana da wani minti talatin ko awa ɗaya wadda kake yin wannan ibadar da ita to in Allah ya daga inda ka fara saba ma ranka yau kayi gobe kayi jibi kayi jikinka in ya saba da wannan ibada to wallahi kana yin shekara kana yin ta kada ya zanto cewa Ramadan kana yin tsayuwa awa uku awa uku wata rana ka bushe in sa kai tsayuwa awa uku sai kuma kai sati baka ƙara ba sannan ka ƙara bayan sati biyu ko sati uku ko wata ɗaya sannan ka zo ka ƙara yin ta wata awa uku a'a ka saba ma ranka da wata ibada duk ƙanƙantarta duk rashin yawanta ka saba ma ranka kuma ka daure ka jure kai kai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mamu wannan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin nana Aisha ko ya gifta ta ɗakin nana Aisha sai manzo Allah yake tambayar nana Aisha wace ce da nake cewa wanta ce tana bada irin labari na ƙoƙarin ibadar da take yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma alaikum ma tutikun to ku dai ku yi iya abin da kuka san za ku iya ko wallahi la yamallu Allah hatta tamannu shi Allah zai gajiya sai in ku kuka gaji duk irin ibadar da za ka yi Allah zai gajiya wajen baka lada sai idan kai ka gaji wajen yin wannan aikin amma ma damar za ka yi aiki to shi Allah zai baka sakamako amma sai manzo Allah ya ce wa kana ahabbu dini ila Allah ko kana ahabbu dini ilayhi ma dawa ma sahibu alayhi abinda Allah ya fito na addini shine wanda ma'abutun shi ya dawwama yana yi komai daren dadewa ka saba salatul duha ka saba sallah ta minti talatin kowane dare ka saba karanta alƙur'ani duk kullum shafi kaza to ka dawwama kana yi to Allah ya kusan wannan ibada shi ne ka rika tattara ta yau kayi gobe ba kai ba jibi kayi to Allah ya san wanda aka dawwama ana yi to abin da nake so in jawo hankalin in dai har a Ramadan mun yi kokari wajen raya dare ko in ce darare da ibada to lalle ya kamata a ce bayan Ramadan ma mun yi kokarin raya waɗannan dararen ko da ba da ibada cikakkiya irin ta ramadan ba ko da minti talatin ne ko minti ko awa ɗaya ya zamto kana ƙoƙari wajen tashi kai wannan ibada sai kaga Allah ya dube ka da idan rahama Allah ya ji ɗanka ya kuma gafarta ma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana baki ɗaya a kamar sati biyu da ya wuce akwai nasiha da na fara yi mamu kan wata aya da ke cikin suratul isra wanda na yi ƙoƙarin tirar darasin da ke cikin ɓangaren ayi Allah bai ba mu iko lokacin muka kammala darasin ba shine nake son yau cikin ikon Allah mu za inda za mu iya tsayawa mun fara fassara ayata wa atu zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikwana shayatin wa kana shaytani inda ya safura na faɗi ko na kawo wasu ayoyi waɗanda suke nuna mahimmanci na idan mutum ko mahimmancin ba da haƙƙin maƙwabci maƙwabci ina nufin na kusa ɗan uwa na jini ya zanto kabar ranta da haƙƙi a yau abin da nake so in gabar ayan nake so in ƙida mana tanda Allah ya ce wa asu zal qurba ku ba ƴan uwanku danginku na kusa haƙoƙansu wanda dai mun yi bayani akan wannan sai Allah ya ce wala bazzar tabbira. kada ya zanto kun zama almubazzarai masu wofantar da dukiya kada ya zanto cewa mutum ya zama fankashali duk abin da zai yi na abin da ya shafi dukiya yana yi ne ba tare da lissafi ba to Allah subhanahu wata'ala zai san wannan almubazzaranci Allah bai sani shi yasa ya ce wala bazir tabzira sai ma ya ce innal mubazzirin domin su almubazzarai kanu ikiwa na shayatin sun kasance yan uwa ne ga shaidanu wa kana shaytanu ka kafura shi kuma shaidan ya zama mai kafirci ne ga ubangiji shi baya biyayya ga ubangiji shi to idan ma karanta sauran ayoyi na cikin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ƙara kwaɗaitar da mu da kuma nuna mana mahimmancin abin da ya kamata mutum ya ciyar na dukiyar shi in ya tashi kada ya almubazaranci tare da cewa musulunci kuma bai yadda in za ka ciyar ko ka ƙi ciyarwa ka zama mai rawa ba shi yasa musulunci da ya tashi sai ya tsara ka zama tsakiya kai baka zama almubazzari ba sannan kuma kai baka zama matsolo mai tsabagiyan mako ba musulunci bai haramta ma an kana da kuɗi ka yi duk wani abin da zaka ji daɗi ba sannan kuma bai haramta ma ka yi duk abin da za iya jiyar da wani naka daɗi ba musulunci bai haramta wannan ba amma abin da musulunci ya haramta shine wofantar da dukiya abin da zai da muhimmanci bai kamata ka yi ba ko kana da wani abin da ya kamata ka yi wanda ya fi shi wani muhimmanci sai ka take wannan sai ka je ka ɗauko wancan mara muhimmancin sai ka fara gabatar da shi wannan ne musulunci bai yadda a kan shi ba ayar da ke gaba kaɗan a cikin wannan sura ita ma ta suratul isra din Allah ya wala da ali ya daka mazlulatan ila unikika wala tabtuha kullal bas in ka tashi kada ka kama hannunka ka maki kakam sai kuma ya ce wala tabtuha kullal bas kada kuma ka shimfiɗa su ka buɗe su ya zanto duk abin da za ka riƙa yi kawai ka je kana yi shi haka nan ba tare da lissafawa ba to sai musulunci ya tsaya ma ko ya karantar da kai ka tsaya tsakiya ya zanto nan ba kai mako ba nan kuma ba kai almubazaranci ba ka tsaya tsakiya din ba wanda ya isa ya kira ka da kai matsolo ne sannan kuma ba wanda ya isa ya kirawo ka da kai almubazzari ne to ka tsaya kana yin rayuwa irin wannan ta tsakiya za ka kai kanka kana jin daɗin rayuwarka kada ya zanto ko da a gidanka ka ba iyalanka damar da za su riƙa dafa abincin da ba a ba maƙwauta shi ba amma kuma a gida an ban ma yara shi sun lalata ba da amfana da shi ba ya zamto cewa abincin zai rika biyan ta kwatar gidanka shi nan ya riga ya lalace can ba amfana da shi ba nan kuma ba a aje shi saboda a yi amfani da shi a gaba ba Ba musulunci bai yarda da wannan ba shi yasa ma Allah subhanahu wata'ala da yana yaban wasu bayan Allah nashi na gari a cikin suratul furqan hada wannan sifa ya siffanta su da ita farkon sifar da ya fara faɗi sai yake cewa wa ibadur rahman ladina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama su wa'annan ibadur rahman Allah da kanshi ya jingina ma kanshi dama mun riga mun sani ka'ida ce in abu ba na kirki bane ba a jingina ma Allah ce, tare da cewa kowa na Allah ne kuma kowa Allah ke da iko da shi kuma shi ke juya shi to amma abu alkhairi shi kada ake jingina ma Allah sharri kuma ba za a jingina ma Allah ba sai dai kawai ka ce ko laifinka ne ko kuma akwai wata sila ko wani abu da kai sannan Allah ya jarrabe ka da wannan abu amma kai tsaye ba za ka jingina ma Allah wannan aibun ba amma idan alkhairi ne kawai to Allah ya. to sai zamto shi Allah da kanshi sai jingina ma kanshi waɗannan bayan saboda sun zama na kirki Allah kuma ya faɗi siffofinsu da ya ce a ibadur rahmanin lazina yamshuna alal arja haunan sune waɗanda idan suna tafiya a ban ƙasa haunan za a gansu a natse ba su hayaniya kuma ba su biyewa a hayaniya da su shi ne haunan a natse suke tafiya a ban ƙasa sai kuma Allah ya ce wa idza jahilu na na salama in kuma har jahilai sun nemi da su masu wauta za su nuna masa a'a su zaman lafiya shine burin su zaman lafiya kawai suke bukata shine kalu salaman kawai za su rika faɗa masa a'a mu aminci da muke so a zauna tare da cewa kuma ba za su yarda a yi masu sakarci ba kuma ba za su yarda a daina su ba amma kuma su ba za su takali wani ba kuma in wani ya takali su za su iya yafe mai to wannan shine sifofinsu da ya ta lissafowa amma ba guri na shine in ɗauki waɗannan sifofin na a cikin suratul furqan in ta tattauna su ba sai dai kawai gabar da nake so ni magana da ita shine da yake cewa wallazina idza anfaqu lam yasrifu wa lam yabsuru wa kana baina zalika qawama shine yake cewa allazina idza anfaqu ko kuma wallazina idza anfaqu tunne idan za su ciyar ciyarwa wadda za su bada ta kyauta ko ciyarwa wadda za su bada wa iyalansu ko kuma su din su za su ci Allah ya tailame su za ka same su ba su almubazaranci ba su almubazaranci suna cin suna sayan abu ne ko suna cin abu ne daidai da su walam ya asiru sannan ba su mako ba su tauyewa ba su riƙewa sai Allah ya ce wa kana baina zalika qawama su za ka same su suna tsayawa a wannan tsaka tsake su ba su almubazaranci ba sannan kuma su ba su riƙe su kai mako ba to haka suke kun ga a wannan ayan ba sai Allah subhanahu wata'ala sai ya kawo mahimmanci ko ya nuna fa'ida ta abin da ya shafi tsayawa tsakiya kada kai almubazaranci sannan kuma kada kai mako to an ka tsaya tsakiya za ka ga lafiya da sannan akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne na Abu Sa'id al-Khudri sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake karantar da mu wasu abubuwa kwaya uku da Allah ke so sannan kuma ya karantar da mu abubuwa kwaya uku da Allah bai so a manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yarda lakum salasan wa karaha lakum salasa Allah ya yarje maku abubuwa kwaya uku wa karaha lakum salasan sannan kuma ya ki maku abubuwa kwaya uku wato akwai abubuwa kwaya uku da Allah yake so mu mu rika yin su akwai kuma abubuwa kwaya uku da Allah ba ya sanya ga dan adam yana yi su shine yace yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a Allah ya yarje mu mu bauta ne baki ɗaya kada ni shirka da shi da komai shine yarda lakum an ta'buduhu ya yarje mu Allah ya yarda a bauta ne wa la tushriku bihi shay'a kada ai shirka da shi da komai sai ce wa an ta'tasamu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu sannan Allah ya yarda ni riko da igiyar shi wato ita ce igiyar bauta mu tsaya akan cuta kwaya ɗaya wala ta fara kada da murarrabu. Allah yana son a ce al'ummar musulmi suna tafiya ne akan shugabanci kwaya ɗaya to Allah na son wannan amma idan an rarrabu wa'in ƙungiya wancan gari wa'in wane ne da shi ba, to abin da yake so dai kada shirka ta shigo ciki sai kuma Allah ya sai manzo Allah ya ce wa an tunasihu man wallahu Allahu amrahu sannan Allah ya yarda ku rika yi wa wanda ke shugabanta ku nasiha shine wa antu nasihu man wallahu Allahu amra ku rika yi wa wanda Allah ya tsora ma al'amarin shugabancin ku ku rika yi ne nasiha to shi yasa idan Allah ya jarrabe mu da shugabanni ba tsinuwa ce gare mu ba in san samu ne zanto kwaliti ne ake haɗawa a same ta a rika yi ne nasiha a rika yi ne addu'a ta fatan alkhairi ba tsinuwa ba ba zage-zage ba domin duk shugaban da za ka kirawo ka tsine mai albarka idan tsini wannan ta bi kai sai ka fi shi kai za ka ji a jikinka alamun Allah ya tsine mai albarka shi kuma ba ruwan shi sannan kuma ranar lahira Allah zai iya tuhuma ka da ya sa ka la'ance shi to an kai mai nasiha in yaji ji shi ya sani in ba kuma shi ya sani sai nasihar da kai ne ranar lahira sai ta tsayu matsayin hujja a kai shi to wannan abubuwan kwaya uku su ne Allah subhanahu wa ta'ala yake so mana sai kuma manzo Allah ya ce wa karaha lakum salasan Allah ya ki maku abubuwa kwaya uku ila wa qal Allah ya ki mamu jita jita kace na ce na ji ga wane shi kuma wane ga wane ya bi shine ila wa qala daukar magana daga na a dauka a kai in a dauki wannan daga na a kai can Allah ba ya san wannan sai kuma wa kasratu su'al sai yawan tambaya malamai suka ce nan tambayar da ake nufi shine tambaya mara amfani tambayar da rashin saninta ba zai cutar da addininka ba saninta kuma ba zai ƙara ma iliminka komai ba dan ka san wannan wannan ansa tambaye ba abin da ka ƙaru da shi na ilimi dan ka jahilci wannan abin kuma ba abin da ka rabu da shi na ilimi akwai tambayoyi da za ku ga ana yi yanzu a musulunce ko a addinance idan mutum ya zo yana yi ma wannan tambayi in ka tsaya ka kalle shi ko ka lura da shi sai ka ga shin wai shi dan ya san wannan tambayi. me zai karu da shi na ilimi in bai san ta ba kuma me ya ragu da malamai na bada misali suna cewa kamar mutum ne ya zo yana tambayar sanda annabi Musa wai da wani irin ice aka yi wannan sandai to darasin za ka ɗauka ciki Allah subhanahu wa ta'ala shi ke so ya ba mu labari ko ya ba mu kisa annabi Musa cewa yana da sanda haka kawai ya faɗi sanda in an jefa ta za ta zama macijiya idan ya sa hannun shi a hamata ko a ajihu zai yi haske annabi Musa ya bugi dutsi da sandar shi ta fitar da ruwa ya bugi teku da sandar shi ta fitar da hanya kawai darasin da ake so ka sani kenan wannan sanda ce ta mu'ujiza to sai ka zo ka ce kana so shi malam ya gaya ma wannan sanda ta wata ita ce daidai ne ko geza ce ko kirya ce ba da wani amfani irin wannan tambaye ko kuma tambayoyi na kacici kacici a rika kawo sa addinin musulunci ana yin su to yanzu malam misali in kaza ya faru to kaza kenan duk wannan ba su da amfani shi yasa manzo Allah da kanshi yace kasratu su'al yawan tambaya dai da wani amfani a addinin musulunci ya zamto cewa duk tambayar da za ka yi tana da alaƙa da wani sani na addininka to idan ka san addininka ko kuma ya zamto idan ka yi tambaye za ta amfanar da rayuwarka ko za ta amfanar da addininka ko wani wanda ke tare da kai to wannan ba laifi ya zama ma dole ka yi ta tunda Allah ne ya ce a halar zikri in kuntum la ta'lamun idan ba ku sani ba ku je ku tambayi malamai ma abota ilimi su za su sanar da ku to sai abu na uku wanda Allah ya ƙi mana bayan ya ce ila wa qala kasratu su'al sai ce wa ida'atul mal sai kuma wofantar da dukiya dama shine muhallin shayin na hadisi wofantar da dukiya kun ga kenan shari'a musulunci ta yi tsabage wajen nuna mana abin da ya shafi taka tsantsan wajen kula da dukiya saboda ita kanta dukiya da Allah subhanahu wata'ala zai baka da ya ce ka ita haƙin dan uwanka na jini sannan in ka tashi da abin da zaka kada kai almubazzaranci ita wannan dukiya amana ce gare ka ranar lahira zaka bi diddigi za a bi diddigi na duk inda ka samu kuɗinka da kuma inda ka kashe su to idan ya zanto cewa ka riga kaya almubazzaranci to idan ka zo ba za ka yi defending ba sannan ranar lahira kuma dole aka tambaye ka sai ka bada ansa ya zanto ansa ko dai ka sani ka bada ta da ilimi ko kuma baka sani ba ka bara ta da jahilci to kuma wannan dole sai ka haɗu kawai yanda aka yi ba an sace ko ba tambaya ta irin ta duniya ba wadda za ka iya yin yan kewaye-kewaye ka san yadda za ka kawai ruwa ta sha a can dole ka yi fili kawai ka faɗi gaskiya akwai tambayoyi ƙwaya hudu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da yake cewa la ta zalika da ma'ibana adam yawmal qiyamata ta yi su alhu an arba'in ranar alkiyama diddigan ɗan adam ba zai motsa ba sai an tambaye shi akan abubuwa ƙwaya hudu to daga cikin abubuwa ƙwaya hudun akwai dukiya shine Allah shine manzo Allah yake cewa wa amalihi min aynaka sabahu wa fima anfaqahu dangane da dukiyar shi sai an tambaye shi a ina ya samo ta sannan kuma a ina ya ciyar da dukiya a ina ya kashe ta kun ga ita tambaya biyu ce za a yi lokaci kwaya ɗaya. bayan an tambayi mutum game da rayuwar shi ina ya karar da ita bayan an tambayi mutum game da ƙuruciya ta yi matasan takaici ina ya karar da ita to za a tambaye game da ilimin shi ina ya yi amfani da shi to sai a zo game da dukiya sai a mutum tambaya biyu a lokaci guda ina ya samo dukiyai zai faɗi sannan ina ya kashe dukiyai nan ma kuma dole ya faɗi malamai suka ce da a ce in an tambaye ina ya samo dukiyar zai zanto ta hanya ta halastacciya aikin ƙarfi ya yi ko wani aiki ne na halal ya samo dukiyai to nan ba matsala amma da zai zamto cewa ya kashe wannan dukiyar ne ta hanyar haram suka ce sai amai mai azaba akan wannan tunda tambaya biyu ce lokaci guda ko da mutum zai sha sai in ya ansa su daidai kuma a lokaci ɗaya ba zai yi ansa rabi ba kuma ya ƙyala rabi Allah shi datar da mu to kun ga kenan musulunci abin da ya nuna ma mu kenan idan mutum Allah ya baka dukiya wannan dukiya amana ce gare ka kada ya zanto kana amfani da wannan dukiya kana yin abin da ga dama da ita saboda ba'asinta zai biyo ranar lahira sannan kuma mu sani dukiya ajali gare ta idan Allah subhanahu wata'ala ya baka dukiya kai ki amfani da ita a lokacin da ta dace ko lokacin da ya kamata a ce ka amfani da ita ka taimaka ma 'yan uwa da maƙauta da marayu da talakawa duk kai to ajali gare ta kamar yadda rayuwa kake da ajali idan ajalin ka ba za a ƙara ma ko sakan ɗaya ba mun riga mun sani to haka idan ajalin dukiyar ka yayi to nan ma kawai dai ga ta tafi ba za ka iya gane ta ina ma Allah subhanahu wata'ala ya salwantar ma da wannan dukiyar ba sai da ta koma kawai gurin wani dan ka'ida ce babu wanda Allah zai ba dukiya wai wannan dukiya ce ta dawwama gurin shi ta dawwama ce ta dawwama zai yi ba masu kuɗin shekara goma da ta wuce yanzu idan aka zo aka duba za ku ga ba su ne masu kuɗin ba lokaci ne Allah ya riga ya baka dukiya ka yi amfani da ita lokacin da ya dace kenan in ba baka yi ba kenan sannan kuma mu sani Allah subhanahu wata'ala ba zai iya yin ruwan kuɗi daga sama ba ta yanda kowa zai zama mai kuɗi a in kana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya rufa ma asiri ko Allah ya kaddara ma ka ta hanya halal akwai ɗaiɗaikun al'umma mutane waɗanda suke rayuwa a cikin to su za a ba duke sai zanto kai kuma abincin da za ka ci zai riƙa biyowa ta hannun to da an baka kai kuma kai rike kam to sai a ga dukiyar bata dace a wurin ba to bari a ba wanda zai yi abin da ya dace da ita sai ga yau da gobe kawai da kakama in ya sunfule kan ma ya sunfule sai ku ji wani yana maganar cewa shi ko ma rariya hannu gare shi ba wani rariya hannu ajalin dukiyar ne kawai ya riga ya ƙare wani ne Allah ya kaddara za a bawa don haka kawai dukiya ta koma wurin shi tunda kai Allah ya kaddara ka zama wakilin shi a cikin al'umma na ka tausaya ma al'umma amma baka tausaya musu ba to sai a ba wanda ake tsammanin zai yi abin da ya dace saboda dukiya jarrabawa ce to idan muka kalli jerin wannan aye, za mu ga wurare daban-daban a cikin alkur'ani mai girma kusan duk inda Allah zai kawo haƙin maƙwabci a haƙin ɗan uwa na jini to sai ya kawo shi kusa da maraya da ya kawo haƙi na ɗan uwa na jini sai ya kawo kuma na gaba shine wanda za a taimaka ma shine maraya ayoyin da muka kawo wancan lokacin duk mun riga mun lura da Allah ya ce zulkurba sai ce wale ma wani masaki to amma wannan aye ta cikin suratul isra'i sai Allah subhanahu wataala sai ma zai ambaci maraya ba kwata kwata saboda babu wanda zaka nuna a rayuwa wai ce shi bai san haƙin maraya ba to amma sai Allah ya fara gabatar da haƙin dan uwa na jini sannan sai ya kawo maraya shine na gaba dan a nuna ma cewa taimaka ma dan uwanka na jini yana sama da taimaka ma maraya Ba ma ita wannan ayi da Allah subhanahu wata'ala kawai sai dai ambaci maganar maraya ba kawai sai ce wa atu zal qurba haqqahu sai ce wal miskin sai aka tsallake maraya baki daya to sai wasu malaman suke cewa abin da yasa ba ambaci a maraya ba wasiyoyi ne Allah subhanahu wata'ala ya da yawa to gaba kaɗan akwai ayar da Allah ya keɓe maraya shi shi kaɗai ya ambace shi to shine dalilin da yasa a nan gurin sai ba a ambace shi ba saboda a wayan ai Allah subhanahu wata'ala shi kadai marayan ya ambata bai ambaci kowa ba shine wala ta qarabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda kada wanda ya kuskure ya kare dukiya ta maraya illa bil haqq sai dai idan da haƙi sai in wani dalili ya sanya zaka tinkari wannan dukiya hatta yablugha ashudda har sai idan shi wannan barayan ya kai munzali na balaga ya mallaki hankalin shi wanda in an bashi dukiya zai iya sarrafa ta to sannan sai a bashi amma dukiyar shi a ajiye to ya suka ce to a dalilin wannan wasiyar da Allah ya kammara ya keɗe ne aya baya ɗaya nan kuma sai aka ce to ba za a ambace shi ba saboda alƙur'ani yana da balagan magana bai cika maimaita zance ba ko da zai maimaita ma magana zai kawo ta ne da wata siga daban wadda za ga yanda aka baka labari ko kisa a wa'in aye to an ka zo wannan aya tana karanta za ka ga an kawo ma shi da wani usulubi ba irin wankin ba saboda kada ka tsosa idan ka zo kana karantawa magana ce ta wanda ya halitta kowa da kowa to shi ya sanya ya san idan ya zo zai yi magana ya san ne ke gizzaka ko yanzu ka zo kana ban labari ka maimaita man ka ƙara maimaita man da ka zo za ka ƙara maimaita man sai in ga to kai kullum labarin ka guda to amma idan ka zo za ka bar labari ya ka canza man salo gobe kuma ka zo ka tsara canza man salo sai bayan ka gama ba ni labarin sai ga aha to ce ma labarin da ka ban ɗazin yanzu ma shine ya ƙara maimaita mani amma lokacin da kake ban labarin ban fahimta ba sosai sai lokacin da na kawo ƙarshe ko ka canza kalmomi ko wani abu makamancin irin wannan to shi yasa alƙur'ani shi yana da irin wannan mu'jizai ko da zai maimaita magana yana maimaita ta ne da wani salo da ba to shi yasa zamu ga yawanci idan muna karanta alƙur'ani mai girma inda Allah subhanahu wata'ala yake kawo maganganu na abin da ya shayi dan uwa na biyu to sai ya kawo su da marayu sai ya haɗa su ko da ayat da ke magana kan abin da ya shafi a raba gado a cikin suratun nisa'i Allah subhanahu wata'ala da ya nuna waɗanda za a tausaya mawa idan sun zo wajen raban gadon ya ambaci su waɗannan 'yan uwa na jinin da kuma marayu shine wa idza hadara ismatu qulil qurba sai ce wani yatama wani masakin farzuquhum waqtuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa sai sai idan ya zanto an zo raban amma dan uwa na jini ya zo wanda shi ba zai yi ya ci wannan gadon ba sannan ga marayu da talakawa sun zo zai wa a ce sun ci wannan raban gadon to shi wani dan uwa na jinin abin da yasa za a taimaka ne saboda dan uwa na jini ne amma ba magana ya ci gado sai shi kuma in saboda yana maraya wani in ma saboda talaka ne sai Allah ya ce to farzuquhum ku dan yan masu ku azurta su daga cikin dukiyar gadan za a ci ruwa na abu a ce to wannan kai dan uwan shi ne na jini amma ga ba yanda za a aikata gado to sai a bashi wani abu wannan shi kuma maraya ne a bashi wani shi ma talaka ne a bashi sai Allah ya ce to waqtuhum in ya kama a suturta su wa qulu lahum qawlan ma'rufa sannan kuma a riga gaya masu maganganu waɗanda suke da daɗi ya zanto lallashin su ne ake yi to kun ga waɗannan jinsin ƙwaya biyu ko uku su kaɗai ne Allah subhanahu wata'ala ya ce idan an zo raban gado ko a ƴan masu amma in ba su ba zai yiwa a zo raban gado wai wai dan kana wani kana da dama ko kana da dukiya ko dan ka isa ko kai dan wani ne in dai akwai waɗanda za su shiga da ba ruwansu kawai to amma in kai dan uwa ne na jini Allah da kashi sai ce to a yamma to za mu ga cewa haƙi wanda Allah subhanahu wata'ala ya dora akan dan uwa na jini wallahi ba karamin haƙi bane to ya kamata a ce mu yanzu al'ummar musulmi mun dawo taitayen mun dawo cikin hayyacin mu mun ɗauki ire-iren irin wa'annan misalan muna yi aikata su kada ya zamto cewa kawo fantar da danginka ka ɗauko wasu dangi ka ƙaƙuba ma kanka kana ganin wai lalle lalle su ne ‘yan uwanka su kuma waɗannan ‘yan uwan naka na jini baki ɗaya ka ture su gefe ba ta su kake yi ba wallahi akwai ranar ƙin dillanci kawo fantar da zumunta zumuncin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ka tsada ga ‘yan uwanka na jini ka kasa wallahi duk wanda ya zo zartar da zumunta ba ba ba ba a nan duniya ma za ta fi ne illa ba saboda ita abin da ya tafi zumunta da amana da rashin biyayya ga iyaye wallahi tun duniya sai Allah ya ya kawo sakamakon abin sannan kuma sai ranar lahira kuma akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dogon hadisi ne ya kawo mushahid na abubuwan da za su faru duka a ranar alkiyama to amma kawai inda nake so in datsa idan an gama abin da za a yi an ma hisabi abin da za a yi an yi kai kama cinye kana ganin kai yanzu lafiya lauro ta sha an baka shi sakamakon aikin ka an cima tafi aljanna to dama mun riga mun sani ita hanyar zuwa aljanna kwaya ɗaya ce shine in ka taka siradi ka tsallake shi kuma siradi dama a saman wutar jahannama yake to dole sai in ta nan ka bi to sai in an ba an ba kowa dama na yazo ya tsallaka wannan siradin ya tafi aljanna to sai Allah subhanahu wataala sai ya kawo amana sai kuma ya kawo zumunta ita amana tana a ɓangaren siraɗi daga dama ita kuma zumunta tana daga ɓangaren siraɗi a hagu duk wallahi duk wanda ya kasance maciyin amana ne amana ba za ta bar shi ya wuce ba idan ya zo tsallakawa sannan kuma idan mutum ya kuskura na jaddada da kuskurawa in mutum ya kuskura ya fada wallahi ba mai tsamu shi saboda kasa wutar jahannama to idan mutum ya zama maciyin amana ne idan ya zo amana ba za ta bashi ba dan manzo Allah za a zo da ita ne kaman wata kungiya duk wanda ya zanto matsin amana ne da ya zo ya tafarto shi kawai ta wulla shi sannan ita ma zumunta tana a bangaren hagu daga tsiraɗi ta tsakiyar su zaka buka wuce in baka da cin amana lafiya da su amana ba ruwanta da kai in kana sada zumunta ita ma ba ruwanta da kai kawai zaka tsallaka ka wuce amma idan ka wofantar da zumunci to da ka zo zumunci zai wautar da kai ya jefa to kuma tun nan duniya dama muna ganin sakamako na mutumin da ya ɗauki ‘yan uwanshi iyayenshi danginshi na jini ba wani abu bane a rayuwa wallahi duk dukiyarka duk yanda Allah ya ma matsayi a rayuwa in Allah ya ma tsawon rayuwa baka mutu da wuri ba sai ka ga amfanin danginka da ‘yan uwanka saboda daga ranar da Allah ya sa kai tsawon rayuwa to ‘yan uwanka na jinin su ne za su dawo suna ɗawainiya da kai waɗannan matan naka da ‘ya'yan naka wala ba lallai ne su ɗawainiya da kai ba musamman idan Allah ya jarrabi ko ya taimaki mutum yana da ‘yan uwa mata in rayuwar mutum ta yi tsawo ya kai arzalil Umri ya kai gargara ya tsufa zai iya komi komi sai an mai ko kuma ya zamto komi daga kwance yake yi an mai wani daki daban an ware shi to hajiya fa za ta ware ‘ya'yanta kai ba lalle ne a shawara da kai ila gari ya waye sun tai wurin aiki ko sun tai neman kuɗi ko makamancin irin wannan to ka waɗanda kake ganin ba su ba in kana da wata kanwa ko wata yaya su ne za su riƙa zawa hausuna da wainiya da kai to ka kaddara man ba ka yi ma kowa kirki ba ba ka ma kowa adalci ba ba kyautata ma kowa ba a wannan lokacin cikin biyu za a yi ɗaya ko dai su su duba zumunta ta ga cewa kawai bari su zo su yi ma abin da za su yi ma suna roƙon Allah ya biya su ya ba su ladai idan ka zo lokacin za ka riƙa dana sanin da zai ma amfani saboda za su zo suna wanke ma ba haya suna wanke ma suna yi ma wanka suna canza ma kaya kai kuma da na sani yana dawowa bayan ka na cewa me yasa baka kyautata masu a baya ba ko kuma na gudan ya zanto ka kyautata masu an waye gari su kuma suna kyautata ma to sai ka rika jin daɗi wato alkhairin da kai a baya yanzu ya sake dawo ma cikin wa'annan jin wallahi dole sai an yi guda dole sai an yi akwai waɗanda Allah ke jarabta suna da zuciya a rayuwa amma 'ya'yansu sai su guje su munan sai mu gode ma Allah saboda muna rayuwa ce irin rayuwa lokal rayuwa yawanci 'ya'yanmu ba su cika bijire mamu ba amma waɗanda Allah ya jarabta da dukiya wadda ake kira da dukiya wallahi yawanci 'ya'yansu ba biyayya suke yi musu ba ba biyayya suke yi musu ba sannan kuma su kullum abin da suke fata mahaifinsu ya mutu kawai ya ban masu dukiya saboda su sun kagara uban ya mutu kawai a ji a raba gado yanzu suna kallon ma'aifin matsayin wani shamaki da ya tare musu wannan dukiyar su je su wanda ka da ita to shi yasa har kullun ya su rika kagara kawai zo ya shi yasa ba ta shi suke ba in wani aiki ne ba su da lokacin da za su zo suna sauraron mahaifinsu suna ne hidima ko suna mai bauta ila mai kuɗi ne ya sama masu wani babban aiki a wata ma'aikata daban sai kaga ganin mahaifin ma ya zame masa aiki to amma mu yanzu alhamdulillah yawancin mu za ku ga rayuwa ce muke yi rayuwa ta tsaka tsakiya. Allah ya rufa mana asiri ba mu da buƙatar wani ya zo sai ya yi mama abin da zai mana goyi to ta wannan dalilin sai ka ga muna kula da dangin muna kula da ƴan uwanmu kuma muna yi ma ƴan uwanmu abubuwan da ya dace to shi yasa mu a cika samun ire-iren irin wannan matsalolin ga wanda Allah ya ba rayuwa makamancin irin wannan ba wani kuma Allah ya jarabe shi ga san ƴan uwan ga san dangin amma Allah bai ba shi ta hanyar da zai rika kyautata ma wannan ƴan uwan ba to kai ma haƙinka sai kai ƙoƙarin sabbe shi ta wata hanya ta sada zumuncin sallah ta zo ko lokaci ne bayan an sha ruwa ko irin ranar juma'a ce ko lokaci bayan lokaci to ya zama wajibi ka rika takawa kana kai kana kai masu ziyara ka je gurin wa'in yau gobe ka je gurin wa'in jibi ka je gurin wa'in iya abin da Allah ya dora ma kenan in kana da abin da za ka iya ba su wanda zai faranta masu rai su ji daɗi ka ba su in babu kuma kai masu addu'a kai masu fatan alkhairi wannan kaɗai Allah ba zai tume ka da wannan wofantar da zumuncin da za a ce ko ko a zargin ka ba sannan lokuta ne yanzu wanda Allah ya kaddara mana muna cikin wani zamani ko da ba ka iya takawa wurin dangin ka na nesa ka kai masu ziyara akwai hanyoyi na sadarwa yanzu cikin sauƙi za ka kira mutum a waya za ka tura ma mutum text za ka bi duk wasu hanyoyi da ya dace ya zanto cewa da kana kula da shi sannan zumunci na da wani abu yana da daɗi idan an ma kai ma kai kada ya zanto ka samu rayuwa ka zauna a cikin gida kawai kai jira kake danginka ko manyan kawai kowa ya rika zoma idan kai haka ba kai abin da ya dace ba shi yasa da za mu kalli tarihin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sada zumunci ga wanda ba a tsammani Allah shi datar da mu lima ya riga ya zo abin da muka yi daidai Allah shi ba mu lada kuskuren kuma Allah shi gafarta mana wa assalamu alaikum wa